واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul lukman wadda a satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta talatin daidai faɗin allah maɗaukacin sarki zalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna allah huwa aliyul kabir cewa duk abinda mutum ya kira ya bautawa ya rike koma bayan allah ya rike albatil ne allah shine alhaq duk abinda mutum ya rike koma bayan allah ya riƙe albatilu ne bukatarsa ba za ta biya ba alhaku ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta 31 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته allah في sarki yace لكل صبار شكور الله مدوكتين سركيتي alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka kula ba baka ga yadda jirgin ruwa ke gudana a cikin teku bisa ni'imomin Allah ba inji Allah Allah ya ce baka kula ba daga cikin abin da zai nusar da kai cewa Allah alhaƙu ne abin da zai nusar da kai duk abin da ba Allah ba albatsilu ne Allah ce ka kalli jirgin ruwa mana Alamtara tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi Allah yace baka ga yadda jiragen ruwa suke gudana a cikin teku Allah yace bisa ni'imomin Allah ba ma'ana riƙe jirgin ruwan da Allah yayi a bayan ruwan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah idan ba jirgin ruwa da Allah ya ba shi dama bisa ikonsa ya gudana a bayan teku ba babu abin da zai shiga teku ya sake fitowa jama'a mun fahimta Allah ce wannan ni'ima ce ta Allah wannan ni'iman Allah ya samar da ita bayi ne domin amfanuwan kansu da kansu domin amfanuwar kansu da kansu babu abin da Allah bai yi wa bayi Allah ya ce wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana al'ayatul kauniya abinda in ka gani ka san akwai Allah abinda in ka gani ka san wannan Allah bayi da abokin tarayya a kowane sha'aninsa Allah ya ce wa min ayatihi aljawari daga cikin ayoyin Allah akwai jiragen ruwa aljawar jam'i ne na aljariya inna lamma tagal wa hamalnakum fil jariya Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah aljawari fil bar waɗannan jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku Allah ce kal a alam idan ka hango jirgin ruwa Allah ce sai ka ɗauka dutse ne har yanzu duniya ba ta yi wani ala ba ba ta yi wani abun da zai kwashi kayan da jirgin ruwa yake ɗauka ba kuma yana gudana a bayan ruwa ne aya ne ko ba aya ba aya ne wannan ke nuna maka aitakar Allah ke nuna maka Allah Allah ne wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam Allah yace daga cikin ayoyin Allah ga jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku Allah ya ce in ka gansu Allah ya ce kai ka ce duwatsu ne jirgin ruwa yakan yi lodin da ana wata shida ana saukewa ana wata shida ana lodawa bayan an gama lodin kuma ya shiga cikin jirgin ruwa ya tafiya a cikin in ya sha Allah ya ce in Allah ya so yuskinin riha sai ya lafar da iska fa rawa rawakida ala zaharihi ai fa yazlalna sawabita ala zaharihi Allah ke jirgin bai tafi ba sai ya tsaya a sandare akan ruwan wannan gudanan da jirgi yake yi Allah ke iska nake sa yake tura shi in ya sha Allah ce idan Allah ya so yuskinin riha sai ya lafar da iska sai kun shiga an yi lodi kun raba tsakiyar teku Allah ke sai in tsayi da iska jirgin sai ya zama baya gaba baya baya kuma ba wadda ya isa ya fada ruwan ya yi iyo ya fito inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah yake a cikin irin waɗannan ayoyi da nake nuna muku Allah yake akwai ababan daukan wa'azi Allah yake ga mutanen da suke da hakuri akan biyayya ma Allah da kuma godiya ma ni'imomin da Allah ya musu jama'a mun fahimta babu abinda Allah bai yi wa bawa ba babu abinda Allah bai yi wa bawa ba kullum abinda alqur'ani abinda sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke jan hankalin bayi shine a ja hankalinka zuwa ga mahaliccinka a ja hankalinka zuwa ga wanda ya halicce ka duk abinda ka tashi nema in ba abun Allah bane ka bata lokacin ka ka bata lokacin ka kuma ka wahalar da kanka ne Allah ya buga misaltalu a cikin alkur'ani da yawa misaltalun da mutum ya kai ma a ce in dai yana da natsuwa ya dace da shiriyar Allah wallahi malam yayi rayuwa da mahaliccinsa Allah da ya buga misalin waɗanda suka riƙe waɗansu ababa koma bayan Allah

Allah ya ce, Masanin labinar ta kazo min dunin lahi auliya, misalin waɗanda suka riƙi waɗansu waliyai, auliya jam'i ne na alwaliyu. Masanin labinar ta kazo min dunin lahi auliya, Allah misalin waɗanda suka riƙi waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu, Allah misalin waliyansu. misalin su waɗanda suka riƙe ababen bautansu iyayen gidansu Allah ce ka masalil an kabuti Allah ce kamar gizo-gizo ne ittakazat baitan ya je ya saƙa gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ai wa inna abba asal buyuti labaitul ankabut Allah ce mafi lalacewan gida duk gidajen mutane da tsuntsaye gidan komai Allah ya ce gidan da ya fi gidan kowa a tsara gidan gizo gizo domin duk manufar da take sa a yi gida don shi shi gidan gizo gizo gidan bai cika wannan bukatar gidan gizo gizo bai hana kana daga waje ka hangi cikin gidan gidan gizo gizo bai hana iska ya shiga cikin gidan bai hana ƙura ya shiga cikin gidan duk abin da ake gina gida don shi shi gidan gizo-gizo bai ba da wannan kariyan Allah ya ce wallahi mai gidan kan yadda ka san gidan gizo-gizo Allah ya ce haka yake sai Allah ce laukanu ya alamun ina da mutane da su gane matsalar rike wani koma bayan Allah eh wallahi yadda ka san kai gidan gizo gizo ka san dai a tsiraici ka ko duk wadda ka rike in ka saki Allah wallahi a cikin tsiraici ci annabi Ibrahim lokacin da aka zo ana mishi barazana imamul hunafa da limamin yan tauhidi mutanen shi suka zo suna mishi barazana za a yi kaza za a yi kaza za a dauki mataki kaza malam idan mutum ya sha madaran tauhidi ya more sai ya ce musu wa kaifa kaifa فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون النبي إبراهيم يتي وكيف أكاف ما أشركتم وكيف يتي تأي zan ji tsoron abinda kuke ma Allah tarayya wala ta kafuna annakum asharattum billahi ku ba ku ji tsoron kuma Allah tarayya ba wai boka ne shi boka bai ji tsoron ya tsokani Allah ba kai kuma kana tsoron boka wa a akafu ma asharaktu yaya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah shirka wala kafuna annakum asharaktum billahi ko ba ku ji tsoron kun ma Allah tarayya ba malami na zilbihi alaikum sultanan abinda Allah bai saukar da dalili ba ku ji sai Allah ya ce wa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun to ku masu sauraron karatun nan wani bangare ɗaya ne daga cikin bangarori biyun nan ya fi tabbas in kun sani tanki-tanki Allah ya ba mutane da annabi Ibrahim da su mutanen da suka mishi barazana ga maganan da ya faɗa sai Allah ya ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni wai da su da annabi Ibrahim wane ne yafi aminci yafi tabbas in kun tumta alamun in kun sani wallahi wadda ya riki Allah ya sha gaban kowa Wadda ya riki Allah ya sha gaban kowa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka rike wani koma bayan Allah bakar wahala ne bakar wahala ne mana ai shi annabi Ibrahim din lokacin da za su yi awari da mutanen a suratul shu'ara sai ke ce musu ƙala ya ce musu a fara'aitun ma kuntum abudun ku ban labari ma'ana kun ga waɗannan ababa da kuka rike kuke bauta musu antum wa aba'ukum al-aqdamun da ku da ubanninku na tuntuntuni fa innahum aduwwun li ni duka abokan gabana ne bani kaunan su illa rabbal alamin yace amma na rike Allah na ya san babu komai wallahi tallahi babu komai in dai ka rike Allah wallahi babu komi babu komi Allah ai cewa alaysa Allahu bi kafin abda Allahu bi kafin abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min dun Alaysa Allahu bi kafin abda Allah yake yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah yake yanzu ni ban ishe ka ba wa yukhawwifunaka bil ladina min dunihi Allah yake ana ta tsorata ka da wani abu da ba ni ba duk abin da ba Allah ba Allah yake ba din tsoro bane to yace musu antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin wanda ya rike shine Allah ubangijin talikai sai yace musu allazi khalaqani shi ya halitte ni fa huwa yahdin shi zai banya zan yi a rayuwa ma'ana shi zai nusar da niyya ya zan bi in rayu sai ce wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni ina kun ji wa idza maridtu fa huwa yashfin in bani da lafiya shi zai bani lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin shi ne zai kashe ni shi ne zai raya ni to duk mutumin da bai da wannan ne zai maka <laughs> wadda bayi da wannan wallahi a qur'ani Allah ce mai gidanka duk tudun matsayinsa Allah ya ce a ƙasa ko a sama bayi da misƙala zarra la yamlikuna misqala zarratin fil ardi wala fis sama Allah ce wallahi bai da ƙwayan zarra a sama ko a ƙasa. shi yasa sahabban annabi alaihi salatu wasalam wani sai ayi wata uku a gidansa ba yi abinci ba saboda ba abinci amma izza da sanin Allah ba yi tsoron kowa in ba Allah ba Allah sai ce wallazi na tada'una min dunihi ma yamlikuna min kitilir in tada'uhun la yasma'u du'a akum فإنهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الله kuka rike koma bayan Allah Allah ce ma yamliku na min kitmir daidai da hular dabino Allah ce ba wanda Inta da mallakan nasa in ta da uhum Allah ya ce in kun kira su ba fada su ji kiran ba walau sami'u jabu lakum kuma ko sun ji Allah ce ba wadda ya isa ya amsa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan alkiyama za su kafirce ma tarayyar da kai da su sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu kabir Allah ce ba mai baka labari na gaskiya kamar wanda ya san labari Allah ya ce ni na san haka ne haka ne ko ba haka bane haka ne ka faɗa wani sanata ne wani gwamna ne in ba wadda Allah ya tsare shi ba bai da malamai ina kuwa yana da malamai. yana da malaman ake kada shi a hana shi shiga jiha ina malamin gaskiya ne ƙarya ne duk malamin ka da ka fita duk malamin ka ba wani malami to kai don Allah malam in ba daƙiƙanci ba shi malamin kan ya tsaye da ɗansa gwamna mana in dai yana da roƙon Allah da ake cin gwamna ya tsaye da ɗansa mun yi mishi roƙon Allah wa naka bil ladina min duni har da naka kawai ake da abin da ba Allah bane wai yana da maganin kasuwa ina maganin kasuwa ni yanzu ina da maganin kasuwa ba sai in fara sai da ko zoko ba haka ne ko ba ka bane gashi nan a zaurensa matsaloli sun addabe shi wai yana da maganin kasuwa ko ta soyi da ka fara sayarwa mana mana ƙarya ne wallahi tallahi abun a hannun Allah wallahi tallahi abun a hannun Allah malam duk lokacin da ka ta'asirantar da wani abu a ranka wadda ke jan amfani ke ko kuma ke tsare cutarwa koma bayan Allah wallahi ka samar da matsala tsakaninka da Allah wannan dalilin yasa aka hana guru aka hana laya babu wani abu in ba Allah ka ba Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce alamtar annar fulka ta fil bahri Allah ya baka ga yadda jiragen ruwa suke gudana a cikin ruwa ba bi ni'matin lahi da ni'imomin Allah li yuriyakum min ayati don Allah ya nuna muku ayoyinsa Allah sai yace inna fi zalika li kulli sabbarin shakur a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ce akwai ababan ɗaukan wa'azi ga duk wani mutumin da yake da tsananin juriya akan bin Allah Allah ya samu a ciki wanda yake da godiya ma ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi su Allah ya samu a ciki to sai Allah ya ce فلما أرجاه إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الله يتي وإذا غشيهم موج إذا إجي الروا الله يتي تذو تلل بيسو أتكيروا أنا تفيا أتكين جرجروا لوكتن أني لودي wani ya ji ya yi tsari wani ana tafiya a cikin jirgin ruwan satinsa ɗaya satinsa biyu bai ga 'ya'yansa ba wani satinsa ɗaya satinsa biyu bai ga iyalansa ba wani satinsa ɗaya satinsa biyu bai ga abokan hulɗarsa ba Allah ya ce ana tafiya a cikin jirgin ruwa lami lafiya wani damuwarsa a iso ya ga 'ya'yansa wani damuwarsa ribar da zai ci a kan kayansa wani damuwansa ya ga iyalansa wani damuwansa ya zo ya ga mahaifiyarsa Allah ya ce ana cikin tafiya wa iza gashiyahum mawjun idan wata igiyar ruwa ta taso ta lullube su a cikin jirgin ruwan ka zulali kamar gajimari kamar hadiri ba mun san almauti ba wannan murɗe wanda teku yake yi yakan iya hantsilar da jirgi ya kifa shi da girmansa saboda haka daga lokacin da waɗanda ke cikin jirgin ruwa suka hango wannan igiyar ruwan ta murɗe Allah ya ce da awul laha mukulisina na hudu. sai kowa ya kama Allah Allah Allah Allah ai duk shegantakan ƙarya ne Eh, Allah Allah ce kowa sai kama roƙon Allah yana roƙon Allah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ya ce wa iza gashiyahum mautun kazzulali idan igiyar ruwa ta taso ta lullube su a cikin tekun nan a cikin jiragen ruwansu kazzulali Allah ya ce kai ka ce wani gajimare ne ko hadiri da'awu Allah mukhlisina lahu din sai su kama roƙon Allah suna masu iklasin kiransa da suke yi a cikin addu'o'in ma'ana suna masu ke bantansa da kira ba tare da sun yi shirka da Allah ba suna kiransa ne Allah Allah Allah Allah ya kawo ɗauki Allah ya kare Allah ya kare Allah ya sauke mu lafiya falamma najjahum ila albarri lokacin da ya tseratar da su zuwa tudu ba sun roki Allah ba to Allah sai ya daidaita komai jirgi sai ya dawo ya tsaya yadda ya kamata ya ci gaba da tafiya har kuma aka karasa bakin gaba kowa ya taka bayan kasa faminuhum muqtasidun Allah yake daga cikin su to akwai wanda suke cika ma Allah alƙawarin sa haka Abdullahi dan Abbas ya fassara jama'a mun gane idan suka sauka to kuma sai su ma kansu fadan tana su sai kuma su je su riki addini tsakanin su da Allah a wata sura Allah yake nan kuma idan sun saukan idza hum yushrikun sai su ci gaba da shirka da Allah bayan ga alkawarin da suka yi ma Allah na komawa zuwa ga Allah jama'a mun fahimta fa minhum muqtasidun Allah yace daga cikin su akwai wanda ke takaita abin da yake na mummunan aiki yana mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ya cika alkawarin da ya dauka ma Allah wa ma yatadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur babu wadda yake musun ayoyin mu ji Allah illa kullu khattarin sai mai yawan yaudara al-khattar gaddar mai yawan yaudara yaudara mafi muni a ce kana yaudaran Allah ko kana yaudaran addinin Allah ko kana yaudaran annabin Allah ko kana yaudaran musulmai yaudarar ka a ce musulunci za ka dinga lobawa abinda ya kamata a ce za a yi a musulunci sai ka ja hankalin musulmai sai ka yaudare su wani ma sai a samu da kafa da hannunsu ake cin kafan musulunci ne Allah ya ce to babu mai daɗin da ayoyinmu illa kullu katarin kafur sai mai yawan yaudara wadda yake kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wannan ayan yan uwa abin da tsin kayar da mu mafi girma shine kar musulmi yayi alaƙa da Allah kawai in ya shiga matsala lokacin da matsalolin suka warware yayi watsi da Allah domin galibin mutane haka suke mu'amalantan Allah idan kaga mutum yana kiyamun laili ya shiga wani damuwa ne in kaga mutum na karatun alkurani ya shiga wani damuwa ne idan kaga mutum ya dawo wani ustaz ustaz ya shiga wata matsala ne daga inda suka warware sai yayi watsi da addini to wannan aya tana nusar da mu cewa duk wanda ke mu'amalantan Allah da irin wannan mu'amala baya kyakkyawan karshe ka shine Allah Allahn samu shine Allah rashinka Allah lafiya shine Allah rashin lafiya duk yadda zaka mu'amalanci Allah kar wani yanayi da ka samu kanka a ciki ya canza maka yadda zaka mu'amalanci mahaliccinka kar don kana talauci ka yi watsi da Allah watsi da addini watsi da Allah ne kar don kana da wadata ka yi watsi da addini kar don kana da wadata ka yi watsi da hidimar Allah jama'a mun fahimta yadda kake rayuwa to ka mu'amalanci Allahnka a matsayinsa na Allah wadda ya halicce ka wadda abin da ya halicce ka don shi shine don ka bauta mishi kana da wadata baka da wadata zaka sauke wannan wajibi da yake kanka tsakaninka da mahaliccinka jama'a mun fahimta Allah ya ce mutane ne suke tafiya a cikin jirgin ruwa lokacin da igiyar ruwa ta taso ma jirgin Allah ya ce duka sai suka natsu sai suka koma zuwa ga Allah bayan sun koma zuwa ga Allah bayan kuma an samu natsuwa biyan bukata ta yi an isa kan tudu waɗansu sukan daina alkhairin Allah ya kai musu waɗansu sukan ci gaba shine fa idza raki bufil fulki da awon laha mukulisti na مخلصين Allah ya ce fai إلى البر إذا هم يشركون الله يتي jirgin ruwa suna tafiya idan hadari ya taso musu da'awu Allah mukulisti na din sai su dinga kiran Allah suna masu ikilasin addu'ar su zuwa ga Allah ma'ana suna keɓantar Allah da addu'a shi kadai babu abokin tarayya falamma najahum ilal barri lokacin da Allah ya ƙetarar da su zuwa ga tudu idahum yushrikun Allah ke sai ga waɗannan mutane sun koma suna shirka da Allah kaga ba su cika alƙawarin da suka yi wa Allah ba ma'ana lokacin da suka shiga matsala a lokacin suka tina Allah lokacin da matsalan su ta warware a lokacin suka koma zuwa ga saba ma Allah ɗan uwa mun fahimta duk wanda zai mu'amalanci Allah ya mu'amalanci Allah mu'amala ta bawa duk wanda zai mu'amalanci Allah ya mu'amalanci bawa a matsayinsa na bawa Allah mahalicinsa in kwamun fahimta kar a ce akwai lokacin da kake tawaye ma Allah ba za ka bi Allah ba ba za ka bi dokokin Allah ba sai lokacin da kaga matsala ta taso ma tukunna ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in mun fahimta ko yana daga cikin sunnar Allah wadda ba ta canzawa duk wanda yake zai mu'amalanci Allah da wannan muguwar mu'amalar ta idan ya shiga matsala ya koma zuwa ga Allah idan matsalarsa ta warwaru ya yi watsi da Allah to ba shi fita cikin matsala har abada wannan sunnar Allah ce daga lokacin da wannan ta kau to wata sabuwa za ta daga lokacin da wannan ta kau wata sabuwa za ta zo muna fahimta wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa akan bayi الله ya وإذا مس idza massal insana durru الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قاعدا أو قائما فلما, فلما كشفنا عنه ضره فلما وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر نفسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يكفي وإذا مس الإنسان الضر Allah ce idan cututtuka matsaloli suka addabi ɗan adam da ana lijambi Allah ya ce sai ya kama roƙonmu yana kwance au ka'idan sai ya kama roƙonmu yana zaune au ka'idan Allah ya ce yana tsima yana roƙonmu haka mutum yake ko ba haka wa idza masal insana burro, Allah ya ce idan cututtuka masifu suka addabi dan adam da ana lijambihi Allah yake sai ya kama roƙonmu yana kwance au qa'idan yana zaune au qa'ima ko yana tsaye falamma kashafna anhu durrahu Allah yake yayin da muka yaye mishi matsalolin shi marra sai ya ci gaba da hada-hadansa ka allam ya du'una ila burrin masahu Allah yace sai ka ɗauka bai taɓa rusuna akan mu biya mishi wata bukata duk abin da Allah yake so shi bai kuma ba zai yi ba Allah ce kai sai ka ɗauka bai taɓa dawowa zuwa gare mu ya roƙe mu wata alfarma ba me yasa Allah yake saboda yadda yanzu ya fita harkar mu to da yawan mutane haka suke mu'amalantar Allah kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun Allah yake haka nan aka zayyana aka kayatar wa mabarnata irin wannan mummunan aiki kenan mummunan aiki ne kuma mabarnata suke wannan mummunan aiki jama'a mun fahimta yana daya daga cikin ɗabi'u miyagu na mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam ka san fir'auna ya san komai domin Allah da ya zo yana labarin fir'auna da mutanensa cewa yayi wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum Allah ya ce wa jahadu biha sun yi ja'inta da ayoyi da Allah ya aiko annabi Musa da su wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ce amma zukatansu sun yi yaqini annabi musa manzan Allah ne ayoyin nan daga Allah su Allah ya aiko su ha da ya zo Musa ba ku ya kalmar shahada ba to wani ne mishi wazi lokacin ai ya sani ne ya sani da ya kalmar shahada wani ne ya je koya mishi Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka da tsayuwa akan tafarki kafin mutuwa Allah ya mana muwafaka da tsayuwa akan tafarki kafin mutuwa duk abin da annabi Musa ya je da shi Fir'auna ya faɗa da shi Allah sai ya sako musu waɗansu ayoyi akwai tsufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات Allah ya ce fa arsalna alaihim tufan sai muka aika wa su fir'auna ambaliyar ruwa anoba ta ambaliyar ruwa ko yayyafi akai sai ya kwantar da gari duka ya ci dukiya ya ci gonaki wal jarada Allah ya ce ga kuma annoba ta fari wal kummala ga annoba ta kwarkwata waɗansu suka ce kudin cizo ko minista ne yana da kwarkwata wadda fadi'a ga kwaɗi wadda ma ambaliyan jini a yakin mufassara Allah sai sako waɗannan ayi aka danka su a hannun annabi mu so duk lokacin da aka sako musu wata aya misali idan ambaliya yayi yawa sai fir'auna ya yi kwamiti sai ya ce a ji a samu annabi Musa ولما وقع ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عند عندنا فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ولما وقع عليهم الرجز لوكتين da wannan musiban ta afku a kansu sai aka je aka samu annabi Musa kalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roƙa mana Allah bisa alƙawarin da ya maka in dai za mu bi shi zai raba mu da fitina to ka je ka roƙe shi la in ka shafta annan rijiza da zaran ka yaye mana wannan anobar ambaliyan la nu'minanna laka za mu gaskata ka wala nursilan na ma'aka bani isra'il sannan za mu sake banu isra'il tare da kai za mu daina musu azaba Allah ce falamma kashafna anhumur rijiza ila ajalin hum baliguhu da zarar mun yaye musu anoban zuwa wani lokaci da suka ga sun natsu idahum yankusun sai su warware sai su koma ruwa Allah ta sai mu turo ta biyu shine ma'anan wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa ma nurihim min ayatin Allah ya yace babu nuna musu wata aya ma'ana ba mu sako musu wata anoba illa hiya akbar min uktiya face ita ce mafi girman azabtarwa sama da 'yar uwarta to wannan sunnar Allah ce malam duk lokacin da wani abu ya dame ka sai ka koma zuwa ga Allah Allah sai ya biya bukata to sai kai watsi da kuma addini kai watsi da Allah Allah ya ce to matsalar da zan sake turowa yayar waccar ce in ji Allah ita ma idan ta dawo a taya mu addu'a a taya mu kaza aka yi roƙon Allah aka karanta alƙur'ani aka yi tawassuli matsala ta yayi idan ka saki Allah Allah ce to za a sake turo yayar wannan matsalar wannan sunnar Allah ne wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha Allah yace ba za mu nuna musu wata aya ba face mafi girma akan wacce ta shuɗe jama'a mun fahimta saboda ka duk wadda ɗabi'ar halinsa warware alkawarin Allah to ba zai taɓa zama lafiya ba a rayuwa ba zai taɓa zama lafiya ba a rayuwa shi yasa zaka ga mutum zai yi aure ne a dan istikara istikara a dan ustazu ustazu dan eh duka za ga shi normal normal yana auren sai watsar matar ita kuma sai ta zo da matsaloli biyu da matsalan ɗaya ne shine ya auren to yanzu ita kadai za ta shigo gidan da matsaloli guda biyu to haka dai in ta aihu yaron ya zo da matsaloli uku to babu mai warware irin waɗannan matsaloli idan ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya yace huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وترين بهم وذرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاقب وداءهم وداءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا بما كنتم تعملون الله يتي هو الذي يسيركم في البر والبحر gudanar شيكي غدانر دكو الله akan tudu da cikin ruwa idan kana tafiya da kafanka Allah yake ni nake gudanar da kai idan kana tafiya akan doki Allah yake ni nake gudanar da kai idan kana tafiya akan jaki Allah yake ni nake gudanar da kai in kana tafiya akan keke ko mashin ko mota Allah yake ni nake gudanar da kai Walbahari, Allah Allah ce in kuna tafiya a cikin jirgin ruwa Allah ce ni nake gudanar duka gudanarwa wallahi ta Allah ce Allah ya ce hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kuka samu kanku a cikin jiragen ruwa wajaraina bihim birihin tsayyibatin jiragen ruwan suka gudana da bayi da iska mai daɗi ma'ana jirgi na tafiya normal wani a lokacin ma yana bacci ne wani a lokacin ma ana hira ne wani a lokacin ma yana cin abinci ne wajen raina bihin birihin tsayiba Allah ya ce jiragen nan suna tafiya da bayi da iska mai daɗi ana cikin tafiya Allah ya ce ja'adha rihun asifun sai ga wata iska ta taso ma jirgin Allah ya ce mai guguwa a ciki wa ja'ahum al-mawt min kulli makani igiyar ruwa ta taso ta kowani ku ba yanzu iska ya kada kogi ba ya kada teku ba Allah ya ce wa ja'ahum al-mawt min kulli makani sai igiyar ruwa ta taso ma jirgin ta kota ina Allah ya ce mutanen nan suna ganin igiyar ruwa ta taso da awullaha mukhlisina na buddi kuwa sai koma yana roƙon Allah shi kadai babu tarayya a cikin roƙonsa la in na min hadhihi suka ce Allah har in ka tseratar da mu a cikin wannan tsautsayin lanakunan min shakirin za mu zama daga cikin masu godiya ma'ana za mu bauta maka tsakanin mu da Allah falamma an jahum Allah yake yayin da Allah ya tseratar da su idahum bugu fil ardi bighairi haqqi ai idahum yufsiduna fil ardi bighairi haqqi Allah yake bayan na tseratar da mutanen nan sai gashi sun dawo suna fasadi a bayan kasa babu gairi babu dalili ya ayyuhan nasu Allah yake ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum laifin da kuke yi saƙon Allah da kuke yi Allah yake kuna yi wa kanku ne mata alhayatu duniya abinda za ku amfana na saƙon allanku shine jin daɗi ne ɗan ƙanƙani Fano na biyu fanunabbi'ukum bima ta ta'malun makomarku gare mu take Allah ce zamu baku labarin abinda kuka aikata duka jama'a duk wanda ya warware alƙawarin da yi wa Allah wallahi ya ja kansa tabiwa a rayuwa Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu tabu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mawlud wala mawlud huwa kadhin 'an walidihi shay'a إن وعد الله حق فلا تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku jama'a muna ji ya Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku Allah ya kuma ku tsoron haduwa da wata ini ini ce Allah ya ce la ya jazi walidun an waladihi wata ini ce da mahaifi bai iya amfanar da abin da ya haifa wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a abin da aka haifa ma'ana ɗa shi ma bai iya amfanar da wadda ya haife shi komai Allah ya ku ji tsoron wannan ilimi ran da uba ba zai taimaki ɗansa ba ran da ɗa ba zai taimaki ubansa ba ran da uwa ba za ta taimaki ɗanta ba ran da ɗa ba zai taimaki uwarsa ba Allah ya ce mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron gamuwa da wannan ranar jama'a muna ji ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakshaw yawman ku ji tsoron wata ini la yajzi walidun an waladihi mahaifi bai iya kulla ma ɗansa komai bai iya kwance wa ɗansa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abinda aka haifa shi ma bai iya amfanar da wadda ya haife shi da komai ku ji Allah sai yace inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya wannan rana tana zuwa Allah yace tana zuwa alkawarin Allah gaskiya ne za ku ga wannan ranan za kuma ku gamu da wannan ranan fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah ce karfa rayuwar duniya ta ruɗe ku fala ta gurrannakum hayatu duniya. Allah ce karfa rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi garu kar mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah shine iblis Allah ce kar ku bari duniya ta ruɗe ku kar ku bari iblis ya ruɗe ku da wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce ku bata abinda za ku amfana a ranar alkiyama Allah ya ce innama masalul hayati duniya kama in anzalnahu min as-samai فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض رقوقها زينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حفيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله يجي إنما مثل الحياة الدنيا Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya yanzu mai duniyan ne zai baka misalin duniya in ma in ma ka ɗauki wannan lokacin ka raka bata innama masalul hayatid duniya Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya menene a duniya Allah ce to ga iyakacinsa banda wannan abin da zan gaya muku Allah ce babu komai a duniya kama'in anzalnahu minas sama'i Allah ce misalin duniya kamar ruwa ne da ya sauko daga sama faksalata na batul arzi iri da yake cikin kasa sai ya cakudu da wannan ruwan mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda in ya tsiro da mutane da dabbobi suna ci domin dukkan ciyawan duniya Allah na ajiye irin ne a cikin ƙasa lokacin da ruwa ya zo ya cakuɗa da wannan irin to irin sai ya fara tsira jama'a muna fahimta mimma ya akulu nasu wal an'am hatta idza al ardu zukhrufaha wa zayyanat Allah yace har lokacin da ruwa ya zubo irin nan ya fito ƙasa tai kore tai shar ta ɗau wa zanna aluha annakum qadiruna alayha ai ai kana ahaluha annakum qadiruna alayha manoma Allah ce suka sa tsammani bana damina ta yi kyau a taha amruna lailan aw naharan Allah ke sai al'amarin mu ya zo a cikin dare ko a cikin ini faja Allah hasidan sai muka mai da wannan gonar girbabbiya lalatacciya ka Allah ta gana bil amsi in ka kalle ta Allah ta sai ka dauka ba ita ba ke jiya kore sharɗin nan kazalika nufassilul ayati liƙaumin ya tafakkarun Allah ya ce haka muke fayyace bayanai Allah ce don masu zurfin tunani ba wai gona ake maka ba haka rayuwar mutum take haka rayuwar mutum take Allah ce misalin rayuwar duniya kenan wani abu ne da ake tsammanin sa gobe jibi kuma yau zai kare shine wa zanna ahluha annahum qadiruna alayya su manoman masu gonan Allah ya ce sun ji a ransu kawai sun samu dama a kai amfani ya yi yanzu ya wuce annoba Allah ce sai al'amarin mai yanzu cikin dare ko ini sai gonar ta zama lalatacciya to haka ne duk abin da kake burinsa lokaci da yake katsewa وزينة بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يقول حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وغضب مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الله يسي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو Allah yake ku sani bari in koya muku karatu in ji Allah i ilamu annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya lahawun la'ibun wa lahawun wasa ne da wargi kawai wa zinatun kwalliya ne wa tafakurun bainakum alfahari ne tsakaninku wata takasurun fil amwali wal aurat da kuma ayi gasan kuɗi da ƴaƴa to duk wannan ba aikin banza bane Allah ce iyakacin ta kenan ka cinye Allah ya ce kana da kayan ado ka cinye Allah ce kana da ƴaƴa ka cinye Allah ce kana da kuɗi ka cinye Allah ce wannan shi ne wata kasuwar fil amwali wal aurat kamar sali gaisin a adabal kufara na batuhu kamar ruwan sama ne wadda irinsa ya burge manoma su ne alkufa sun mai hiju fa tarahu musfarra sai ya zo ya bushe sai ga ya dawo fasifasi sun mai kunu hutama sai ya dawo karmami wa fil akhirati azabun shadidun Allah ce in an gama ta an je lahira a sha azaba mai tsanani ba an yi zinatun lahawun wa zinatun wa tafakurun ba التي وفي الآخرة أذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وده سكبي الله كغافرة غير جان الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يسير أيور الدنيا بابو كومي إن باجين ده إن با الله يسام وين يدي إتبادية الله يسام وين يلاتي في الله يجي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه عما ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض الله أكبر إن الله عليم خبير Allah ce ilimin alkiyama yana wajen Allah ne shi kaɗansa akwai wadda ya sanya shi za a tashin alkiyama? inna Allah indahu ilmu sa'a ai mala'ika jibril ya tambayi annabi a hadisin muslim game da alkiyama ya ce mishi mal mas'ulu anha bi a'lama min sai shi mala'ika israfil wanda zai hura kawon da za a yi tashin duniyar shi kansa bai san yaushe za a ce hura ba inna allaha indahu ilmu sa'a allah a gunsa dai ilimin tashin alkiyama yake wa yunazzilul gaisa Allah shi ke saukar da ruwan sama shi kuma ke da ilimi akan ruwan sama jama'a mun fahimta in za a yi ruwan lita nawa za a yi nawa za a tare a kwano nawa zai shiga ƙasa lita nawa ne za a yi wanki da shi lita nawa ne za a sha Allah ce ni kadai na sani ko akwai wanda ya sani wa na al shi kadai ne ke da wannan ilimin kasar ruwan sama wa anzala min as-sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard idan ya zubo da ruwan sai ya taskance shi a ƙasa wani za a tare a sha wani zai shiga ƙasa ya shiga cikin rijiyoyi da koramai da fadamu ya zauna Allah ce ni kadai na san in an yi ruwan sama lita nawa aka zubar a Bauchi lita nawa aka zubar a Jahun nawa aka zubar a bakin kura lita nawa aka sha a ranar nawa aka ajiye a duram da kwanuka nawa aka yi girki da shi Allah kaɗai ya sani wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ke da ilimin abin da ke cikin mahaifa yaron malam ba wai ana magana wai namiji bane ko mace malam usaimin yace ayar fa ba tana magana wai namiji ne ko mace ba wai a ce an je an gwada an gane da namiji ne ko mace yace a ah, ko likita ya sani ko bai sani ba ai mala'ikan da Allah ya wakkala a mahaifa ya sani annabi ya faɗa a cikin hadisin muslim lokacin da ciki ya cika wata hudu mala'ikan da ake wakala shi a mahaifa zai shiga kan wannan jaririn ya tambayi Allah namiji ne ko mace arzikinsa kaza kaza kaza jama'a kun gane wai ko likita bai gano namiji ne ko mace ba ai dai akwai wanda ya san namiji ne ko mace to ba shi ake magana ba wa ya alamu mafi arham yaron da yake cikin a ina zai primary school ɗinsa wani likita ne zai faɗa a ina zai islamiyarsa ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne wace tefe matarsa Ya'yansa nawa ne a duniya nan ma a cikin hospital ana faɗan haka to abinda Allah ke nufi ke sa idan ka samu wanda bai gane ba gaula sai sai wai wai likita ma ya san gaibi, to shine gaibi? wai likita ma ya san gaibi? <laughs> kuna ta jin yan maulidi ko mu ba na maulidi wa kafallahu almu'minina alqitala yan ɗari sun karɓa mana faɗa akan yan maulidi su abdul jabbar suna nan suna ta aiki suna nan suna ta aiki eh, abin da ya faɗa kenan oh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi tallahi wannan rigimar ita ce a tsakanin yan ɗariƙu sama da shekara talatin sanadiyar izala suka shanye ta yanzu ta kulle su sun gagara haɗe ta wallahi tallahi rigimar da take tsakanin su wallahi ba ta tsakanin musulmai da kristoci yanzu kan da ai kun ganta fili ai kun a kunnen ba abin da bai ba to kuma don Allah wanda ya zo yake waka don Allah da idan an faɗa sai a ce kage ake musu ina da yanzu kun ji su shehin su lam yalit wa lam yulad a to ku ji a cikin karatun da abdul jabbar ya yi na satin nan da ya wuce yake cewa idan malamin ɗarika ba su taka wa kafirai mushrikan nan birki ba na ce o oh, ashe musulmi na kafirta musulmi ne yau abdul jabbar ne ke kafirta wani ashe ana kafirta musulmi shi ne wakan baya sallah ne shi ne wakan baya azumi ne baya zuwa aikin hajji ne me yasa kace mishi kafiri saboda kafiri ne to duk wanda ya kafirci a cikinku ku shi ma kafiri ne ba kanka ta tsaya ba nata yanzu a ce yan ɗarika ma suna kafirta mutane ya ce idan malaman ɗarika ba su yi sauri sun taka ma waɗannan mushrikai birki ba har yake cewa inda ana haddin gaskiya datsa kansa za a yi babu sallah babu wanka ba likafani a kai shi bola a dutse na ce abdul jabbar musulmi wata jumla da ya faɗa abin mamaki bare da ya zo shi bauchi yana faɗa da 'yan izala babu abin da bai faɗa akan izala ba akan maulidi ya ce makiya annabi ne makiya kaza ne duka ya lissafa sai gashi a satin da ya wuce yana cewa idan an ki a hana waɗannan mushrikan faɗin irin waɗannan kalmomi to zai roƙi 'yan izala don Allah don annabi don manzon Allah su bar faɗan su fita su da su fita a ɗarikan su yaƙe ta abinda nake so in gaya muku wai yanzu ɗan izala har za a haɗa shi da Allah da annabi bayan makiyin annabi ne kai da ka ce ɗan izala makiyin manzan Allah ne don bayi maulidi yaya za ka ce kuma za ka haɗa shi da manzan Allah me amfanin ka haɗa shi da makiyinsa to dama waccar jumlar iyayya ta sa ya faɗa ba yana da itikadi ba son manzan Allah bane ni yanzu ka isa ka kalli fuska na ce ba na son manzan Allah ƙarya ne ƙarya ne ko dama iyayya ce dama iyayya ce da sunna iyayya ce da masu sunna yasa suke ce mana makiya annabi akan maulidi billahi allazi la ilaha illa huwa idan da maulidi addini ne in mun fara wallahi ba da a jina ku ba wallahi idan maulidi addini ne in mun fara wallahi na kuma ba da a ji shi ba to amma mu muka ce duk yadda kake kaunar manzon Allah na na Fatima ta fi ka kaunarsa ba ta yi ba duk yadda kake kaunar manzon Allah na na Aisha ta fi ka kaunarsa ba ta yi ba duk yadda kake kaunar manzon Allah Abubakar ya fi ka kaunarsa bai yi ba muka ce mu ya ishe mu jiya waɗansu malamai suka yi wa'azin maulidi su su biyu ɗaya ya ce maulidi Allah ne ya fara yi mala'iku sun yi annabi ya yi wani kuma sai ya ce a ah, bid'a ce hasana ah, to in Allah ya yi in annabi ya yi mala'iku sun yi ko mai ya kawo a ce to ka lura don Allah duk wanda ya zo kare maulidi da ka samu dalilinsa na kare ta daban ka ce Allah ya yi ka ce annabi ya yi ɗaya malamin kuma da ya tashi sai ce ai a ce hasana a ah, to abinda Allah ya yi annabi ya yi mala'iku suka yi kuma bidiya kuma da Allah ya yi a wani littafi yake yi to ku saurara ku ji malar rayyanu ya faɗa a cikin karatunsa yana nan a wayoyinku yake cewa mawukifin da suke tafiya daga gidan nasiru kabara in ji rayyanu ya ce kusan shekara 60 ana danna 'ya'yan jama'a ya faɗa ko bai faɗa ba ya ce kusan shekara 60 a yi a wajen yaran da ba su san ɗa namiji ba abun ake bata su to ina dai gasarar tana fitowa kuma daga bakin su. to wallahi ba ku ji komai ba ma da Allah ya samu dace Allah ya ce wa yunazzilul gaisa Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne yake da sani akan abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta ci bugadan babu wata rai da ta san menene za ta aikata gobe ba ta san me zai same ta ba ba ta san me za ta yi ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut Allah ya ce kuma babu wata rai da ta san a ina za ta mutu a gombe ne Allah ce baka sani ba a hanyar Kano ne Allah ce baka sani ba a hanyar Jos ne Allah ce baka sani ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimul kabir Allah shine masani Allah shine mafi sanin ididdigan al'amura cikin su da bayan su Allah ya samu dace jama'a wannan shine karshen suratul lukman abinda mu karanta cikin daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon karanta daidai nan gaba in zamu karanta fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika